Wannan batu da ya ja hankalin manazarta ya faru ne a majalisar dattawa inda takaddama ta kunno kai akan wai ana rabawa 'yan majalisar rabon kujerun ayyuka daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati musamman ma hukumar kula da haraji ta ƙasa wani abu da mai fashin baki a harkokin siyasa da zamantakewa Muhammad Ishaq Usman ya bayyana shi kamar haka. Ai idan za mu iya tunawa mu duba takaitaccen tarihin Najeriya na nan kusa musamman bayan badakala da aka dinga samu a lokacin mulkin soja. Tsari na batun mai uwa a gindin murhu a Najeriya kusan shine ya kai ƙasar halin da take ciki a yanzu. Wato kusan shine ya sa Najeriya a matsayin ƙasa wankin hula ya kai ta dari. Domin me? Domin idan kika duba kusan shekaru talatin da biyar da suka wuce zancen cancanta kusan sai da aka wayi gari babu shi kwata-kwata a tsarin tafiyar da harkar siyasa ta Najeriya. A bangaren soja da ɗan sanda da wasu bangarori da suka shafi tsaro za ki ga cewa ana la'akari cancanta kafin can ɗin ma a fara samun takurza. To amma yanzu idan da wani abu da hakan take so ta nuna shine wato siyasar Ubangida da ta dawo kusan gadan-gadan kafin wannan zaɓe da aka aka yi ya ƙara dawo da shugaba Muhammadu Buhari kan karagan mulki. Zancen uwa a murhu ko akasin haka shi ya kawo Abdulkarim Gambo daga jihar Adamawa ya tuna baya. Ra'ayina akan ɗaukan aikin kasan nan ya kamata a fidda aiki kowane ɗan Najeriya ne wanda yake da takarda ya kai ya nemi aiki ya zo ya nemi aiki a tattance in ya cancanta a bashi aiki ba a bar aikin mu a lulube sai wanda yake da dangantaka da gwamna ko fadin shugaban kasa ko ɗan majalisar tarayya ko majalisar dattijai kamun a bashi aiki ba muka samu a tarihin kasan da aka ce da in kana kare makaranta ba za a tambaye ka ko ina gidan ku yake kuma addinin ka ko kaɗan waye ba in ka cancanta a doki aiki a baka in ba mun da kan wannan gurbi a kasan nan ba gaskiya ba inda za mu je a kasan nan A nashi nazarin ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo Ibrahim Umar ya ce idan an tabbatar da gaskiyan wannan al'amari to an yi karin tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa. Dangane da wannan al'amari da ke tasowa ko da yake dai a shari'ance yana a matsayin zargi duk da haka idan har ya tabbata gaskiya to abu ne wanda yake karan tsaye ne ga rantsuwa da suka yi a matsayin su na waɗanda za su girmama yaƙida da kuma kima ta jamhuriyar Najeriya don ka ɗauki faunin rantsuwa da suka yi da kuma shirye-shirye da aka yi na ɗa'a da aka ba su ta girmama ofishin da suke daidai da sashe na ɗari da da saba'in biyu. na tsarin mulkin Najeriya to duk wanda yake yayi amfani da kujerar shi a matsayin wani wanda yake zai samu ma waɗansu waɗanda suke nashi ayyuka mafi yawan 'yan Najeriya kuma suna fafutuka neman aiki ba su samu ba to yayi haramun kuma yayi abu ne wanda yake ba daidai ba mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Adebayo Adeyeye ya tabbatar wa manema labarai da cewa kwamitinsa zai yi bincike a kan batun idan ya zauna da shugabannin majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.